على بعد مال الفجرية أي طيب، بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تضربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته My dear brothers and sisters in Islam, My dear listeners, today is the, uh, today is the 25th day of Ramadan, the, the year 1437 after the uh, hijrah of our noble prophet alayhi salatu wasalam, the day which corresponds to the 30th of June 2016. Uh, Allah is still uh, narrating to us His commandments. In the last verse, we dealt with five or six commandments of Allah, which started with that we should not associate anyone with Allah, and that we should be good to our parents, and that we should not kill our own children because of fear of poverty, and that also we should not come close to anything that is sinful and that also we should not kill any soul which Allah has not uh, sanctioned to be killed or authorized to be killed. Okay, today Allah will continue before that we should never eat the wealth or the uh, the wealth of the orphan except which is better and we should until when he has reached his strength mental and physical strength one we should hand over his wealth to him and also Allah wants us to always fulfill the scale and the measure. Whenever we trade, we should fulfill the scale and the measure. We should not reduce anything in, in the case of selling, and we should not add anything on the scale in the case of usury, because adding more on a scale is usury. Reducing anything on the scale, that is means you are stealing somebody's good. So Allah has forbidden that. From here, we understood then, like the scholar said, the reason for having usury is when you are dealing with currency or money that is weighed, uh, is weighed. And uh, we yesterday explained in detail the position of the four school of laws, the adopted position of the four school of laws, that there is no usury in currency except gold and silver, in which case it means categorically that uh, banks are not dealing with usurious materials, they're dealing with currencies which does not attract usury. In that sense, Muslims working in banks should continue to do their banks and we should aspire also to own banks so that we can bring out the Ummah from this economic stagnation and backwardness. And also, when we deal with banks, we should only finance things that are lawful. We should not use banks to finance things that are unlawful by our Sharia. Then uh, thirdly, which we want to tell people, yes, you can uh, engage in banking by saving and by current account, yet you should give out the due, which is the zakat. What the zakat does is it purifies the money because no matter how much you want to be just and upright, some dirt will come into your money. That's why Allah has established the institution of zakah. Zakah is to purify your money. So once you give out the zakah, then your money is purified. You can do whatever you think is halal with your money. Then after that, Allah is also telling us that when we speak, when we speak, we should be just even if it is against our relatives. A Muslim should be just whenever he speaks. Even if it's against him, or his father, or his relatives, he should be just and he should say the correct thing. This is what Allah wants from us. Allah doesn't want you to lie for him, to lie for the Prophet, to lie for anybody. Allah does not need your lie. Don't tell lies even for Allah, because you can tell lies against and you can tell lies for. Allah doesn't like your lies. Even if it's to promote Islam, don't tell lies. Just be honest. Whatever you do, be honest. Scholars should take care of this. They should be honest when they narrate. They should say exactly what is said. If they don't do that, then they are committing sin against Allah. Then the last commandment, which is the ninth or the tenth, depending on your accounting, وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا you should also fulfill all your obligations. Once you write an obligation in the name of Allah, this is what so-so person has agreed with so-so person, you should fulfill this agreement. Allah, if you don't do that, then you don't honor or you don't revere the position of Allah with whom you have the agreement. Among the agreements I had it's marriage. Marriage is a contract. You should respect your wife. Because of the contract you took from Allah that you protect her. Our constitution is a pledge between us and non-Muslims. We should respect it that we should stay in peace without injuring each other and that everybody is allowed to practice his own religion. We should obey that obligation. And also in your working place, you are given contract, you are given work, your work starts 8 o'clock and it ends 3.30 or 4. 4. From 8 to 4. This is an obligation. This is a contract. You should be there 8 o'clock on the dot. And you should not leave the work until 4 on the dot. Except if you have taken excuse from those who are in charge of you. Otherwise you are eating haram. Otherwise this is great corruption. So we should fulfill our obligations. This is what Allah said. This is what Allah is giving us the, uh, the commandment so that we will remember. If you keep these uh, commandments of Allah, then you have no problem. This is the straight path of Allah and that Allah has promised you paradise in the end. Allah also explained that this commandment is not only of He has given the other nations commandment has given Moses the book which contains the Ten Commandments, teaching Bani Israel or the children of the uh, Israel how to uh, conduct their lives on earth. It's not something new to us. So we should stick, speak, uh, stick to the commandments of Allah so that we have peace on earth and blessing and bliss when we meet Allah in the day of judgment. To bismillahir rahmanir rahim yau Allah ya kawo mu ashirin da biyar ga watan Ramadan shekara dubu ɗaya da da da hudu talatin bakwai bayan hijirar manzon Allah sannan kuma yau talatin da watan Jun shekara dubu biyu da sha shida, to yau kuma za mu ci gaba da wasiyar da Allah ya musulmi a yau Allah ya ce wala taqrabu malal yatim kada ku kusanci dukiyar maraye illa billati illa billati ay bil khislati sai dai da halin da yake yafi kawo wanda mafi mafi kawo wa hiya ma fihi salahuhu shine duk abin da yake gyara dukiyar shi zaka iya amfani da dukiyar maraye kai kasuwanci ka taimaka mishi domin dukiyar shi kada zakka ta cinye ta sannan Allah ya ci hata ya bulaga shiddahu har sai ya isa karfin shi wato mafi karfin shi ai bi an lokacin da zai mafalki wa yasiru balighan rashidan ya kasance kuma shi ya zama baligagge mai wanda ya shiryo wato ya zama jikin shi da kwakwalwar shi duk sun balaga fa ina idin sallu mu ilayhi ku sallama mishi ku ba su kayan su wal ashaddu to me ake nufi sai ya kai mafi tsananin karfin shi shine al-istihkam quwwa quwwatul shabab lokacin da samari za su kai iyakan karfin su wannan wasin da kuma shekaru awwaluhu al-islam farkon shi dai shine yaro ya fara ah, wato islam ne mafalki wa intihahu ila thalathati was salatin karshen shi kuma in ya kai shekara 33 to yaro lokacin da yake shekara talatin da uku lokacin ne shi ke tsananin ƙarfin shi wato ya kai tsananin ƙimma na ƙarfin shi to a lokacin in kun ga hankalinsu sai a ba su dukiyarsu ka huta da dukiyar maraye wa aufu bil kaila wal mizana bil qist ita ce maka fassara jiya ku cika wato ku cika mudu da sikeli bil qist da gaskiya bil adli wa tarkil bah kuma ku bar rage tauye abin nan mudu ma'auni kuma tauye shi kun ga in ka rage kana sayarwa in ka rage ka yi haramun domin ka ci kayan dukiya wailul da biyu na idza talu ala Wai nas yastawfun wa idza An aw wazanuhum yukhsirun shi in shine ake in ana in shine ke karba ta a cika mai skeli amma shi ke bayarwa sai ya rage su ne mutaffifin to nan ba shine rage mudu da skeli in kun lura inda kun bi maganan malaman mujiya akwai wasu suka ce ita riba kuma lokacin da ka nemi a ƙara maka a sikelin abin da ka bayar ziyada cikin mai cikin sikeli shi ne wazin saboda haka zinari akwai ziyada a cikin mai akwai ƙari cikin mai sikeli ba cikin mudu ba ne cikin sikeli ashe kun ga cika sikeli shi ma shi ne kamar yadda ba za ka rage ba in za ka ba mutum haka kuma ba za a ƙara maka ba in zinari da azurfa ka bayar in an ƙara maka wannan shi ne riba da Allah ya haramta ita ce riba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ya haramta ita ce kuma ribar da dukkan malaman mu suka ittifaki aka haramta ba haka ba to sai dai zaton masu zato Allah shirar da mu to wai za qultum ya yace la nukallifu Allahu nafsan illa wus'aha nan kuma ba mu kallafa ma Allah yace na da damirin na nahnu ba mu kallafa wa rai sai abinda rai take iyawa qa'atuha wato sai karfin ta fi zalika a wannan abu fa in akhta in mutum ya kuskure fil kayl wal wazn wurin awo yayi kuskure ko to wallahu ya'lamu sihhata niyyatihi Allah na sane da ingancin niyyarka ai ba ka niyyar cuta bane amma dai wannan naqasi ne da dan adam fala mu'akhaba saboda Allah bai zai dauke ka alaihi akan wannan ba kama warada fil hadith wato Allah bai dauka mutum in yayi laifi in yayi kuskure domin Allah ya san dan adam an ce gaskiya menene sai ku ce sai Allah eh, to eh akwai wani abu da ake to sai Allah eh me ba mutum sai Allah ba irin ka ka yi abu ka kasa sai ka ce eh daidai sai Allah gaskiya eh, gaskiya sai Allah daidai sai Allah domin mutum dun yadda yake naqasi ne ba zai iya ba to wannan Allah ce la nukallifu la nukallifu nafsan illa wus'aha wannan qa'ida ce mutarida wato ƙa'ida da duk inda ka samu umarnin Allah sai ya ce la nukallifu nafsan illa wusaha Allah zai masa hisabi da abin da zaka iya wannan kuma ka shaidi ne ga yara mutum ya kwakulo abin da ba zai iya ba in masu jihadi ne ina ku mutane tauhidi ma bai zauna ba tauhidi wannan wasiyar da Allah Allah tushe ko bihi shay'an nan ba mu kare shi ba fa nan muke babin nan muka muka liƙe ba mu kare ba wani yanzu shi jihadi yake so ina zaka iya kallafa ma kanka kallafa ma umma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ba zai tambaye mu wasu abin da zamu iya masu jihadi yara kuma masu bincike wa ya kallafa maka sai ka zama Imam Malik wa ya kallafa maka sai ka zama Bukhari ka tantance hadisan da aka rage aka wafar wa ya kallafa maka ka shiga rudani wa ya kallafa maka binciken da baka iya ba alhalin addinin nan an sauƙaƙe shi sauƙaƙewan kawai bi za ka yi ka ce a'a wai sai ka duba ka gani shin nan sun yi daidai ko ba su yi daidai ba kafin ka bi an ce ka ɗauki risala ka karanta kai sallah kai azumi ka ce a'a sai na duba na gani sun yi daidai ba su yi daidai ba wannan wannan kana kallafa ma kanka abin da ba za ka iya ba in kuma Allah ya ɗauke ka a ka wallahi ba za ka tsira ba ba kwa gani yanzu a gabanmu akwai malami ya kallafa ma kanshi inganta hadisai bayan malaman hadisan sun ce a bari tsakaninmu da wannan magana shekara ɗari bakwai malaman hadisai suka ce a bar inganta hadisai kuma wanda aka inganta da su ne ingantattu me yasa sun faɗi dalilin me dalilin suka ce yanzu mun ga sharaɗin nan da aka ce dabit abu an dabit abu dabit shine wanda ya haddace maganar daga wanda ya gaya mishi ba ya rubuta ba ya haddace ibn salah ya ce sai yanzu muka ga a zamanin mu ba wanda ya haddace maganar wanda ya haddace ne wanda ga mishi saboda haka sharadin cikan ingantan hadisi ya faɗi ya mutu kun ga ya faɗi dalili ko saboda haka kada ka yi ganganci la ya tajasar kada ku yi ganganci bayan mu ku zo kuna inganta ne hadisai to amma ka san mutum kullum kamar biri yake biri wai aka ce in an a wani biri in ana so a kama shi kun san da ake yi a daji icce za a samu sai a kwakwaye iccen wurin bakin karami amma ciki babba ciki babba sai a saka wani abu a ciki shi biri in ya hango ana kwakwaye icce yana jira a tafi bayan an tafi in ya zo sai sa hannun shi ciki sai ya kama wannan abu yana so ya ne to kuma ba wurin fita za a sauri a kame shi domin me shi biri da ya ga abu shi sai ya ga ƙarshen abu to na ke kama shi to haka dan adam kusan dan adam na da wannan duk abin da aka ce kar a yi wani lokacin ne zai ce me sai na yi to wai dan sun ce sai sun yi shikenan ce nuna hanyar siratal mustaqim la ba shine siratal mustaqim ba an hana inganta hadisi waye ma inganta bayan su ba hujja bane shine ya kanganci shi mazhab kuma duk wanda ya ce ba zai bi mazhab ba gashi yanzu malamai takwas sun haɗu sun kirin mazhab sun ce za su yi istiklali da ijtihadi akwai randa malamai suka yi ijma'i kada wani ya yi istiklali da ijtihadi kada wani ya ce ba ruwana da a'imma ni zai bincike na babu kabi na gabanka malamai suka yi istiklali ga su masu suna haramta abin da Allah bai haramta ba na ba ku misali ne a buga muku misali ba wai nazariya muke yi ba wai wayannan malaman ba ma shakkan su a cikin takawarsu ba ma shakkan su ba ma shakka amma abinda manhaji ɗinsu ne ba daidai ba manhaji wanda yace zai gyara hadisai da hadisan nan ya mayar da maganan a a'imma wannan kuskure yaushe zaka gyara hadisi kamar da maganan Malik Abu Hanifa Shafi'i ta yaya kuskure ne to gashi yayi kuma ya kuskure ya fada me fadawan shine muka ta karanta wannan azumi ka haramta abinda Allah bai haramta ba Allah ya ta zargin Quraysh suna haramta abinda bai haramta ba ba la wurin Allah kaman ka haramta abinda bai haramta ba to haka kuma wanda suka ce ba su da mazhab su ma su suke fadawa su haramta abinda Allah bai haramta ba so meye ne mafita a cikin wannan abu ku rike mazhabin da ya zo muku ku yi aiki da shi ku daina kawo rudani cikin al'umma ita ce kawai magana amma wayansu abin ya dame su kun san sauro yana zaune a cikin ɗaki yana jira ka zo ka kwanta ya zo ya dinga cinka in ka fesa ɗan shastos kaɗan me za ka yi ka ji eh a'a kuka ne za ka dinga ji to na ji saurare yana kuka a mimbari an fetsa sheltok a sultan bello sai mimbarin sauraye sai kuka yake ta yi saboda haka kada ku damu kada ku damu ba abin da ce, kun ina zaune nan ba abin da ce ku yi sai ku bi abinda da ya zo muku ban kawo wani abu ba abin nan da ya zo muku ku riƙe shi kada ku yadda wani sauro ya karkatar da ku daga abin da kuke kai to Allah ya da mu to za ba ko wa idza qultum sannan kuma wannan magana wa idza qultum in kai magana ko fil hukum aw shahadati aw ghairiha duk lokacin da kai magana na hukunci ne ko na shahada ne ko menene fa'dilu kai adalci ka faɗi gaskiya بالصدق ko walau kana za ko law maqul lahu aw alayhi ko da ya kasance wanda ake magana domin shi ko akan shi wato zafar bayan ya zama na kusa wato kada ka duba kusancin mutum ka tsaya kai gaskiya wajibi wa lauta na ba wannan na cikin wasiyoyin da Allah ya yake gaya muna ma'anan shi abubuwan da Allah ke cewa ni na haramta ba wai haramcin irin ijtihadin mutane ba fa nasti ne daga Allah bayan ya nuna ni kaɗai nake haramtawa sai kuma Allah ya ce ta'alu atlu alaikum ma harrama rabbukum alaikum Allah tushrik ga su abu Allah da kanshi kai ce maka wannan na haramta in za ka yi magana kai faɗi me kai adalci kai gaskiya Allah da kanshi saboda kuma kenan ƙarya tana cikin abubuwan da in ka haɗu da Allah ran tashin kiyama ce ban ba da wasiyar ba Allah ya ba mu ikon yin adalci da kuma faɗin gaskiya wa ko wa bi ahadillahi ay mudafun li fa'ilihi أي ما أحد ما أحد الله إليكم من الأمور المعدودة سنوكم دا وعد الله وعد الله إلي بيوني da wa'adin Allah iri biyu ne wa'adin da shi Allah yayi shine ma ahadallahu ilaykum min al-umur al-ma'duda abubuwan da Allah kidaya na umurnin da ya muku na wa'adin da ya muku ko au maf'ulatun ko ko ko wanda yake maf'ula wanda aka aikata ai ma ahadtumullaha alaihi min al-ayman wan nuzur ko ko ku abinda kuka yi wa Allah alkawalin za ku yi na rantsi rantsi da za ka yi da kuma bakance da za ka yi wa gairiha duk wani abu da za ka sa Allah a ciki to wallahi ka da shi ka cika shi wa ma wa ma ja'alahu min al-uhud fi ma bainakum da abinda Allah ya sa wannan alkawali tsakaninku misali mutum da matar shi wannan zaman da suke yi fa da alkawalin ubangiji ne akan mance da haka zamanka da matarka alkawali kai zan ɗauki baiwar Allah nan kuma Allah ya halatta maka ita da alkawalin Allah za ka ci da ita za ka shayar da ita za ka tufatar da ita za ka tsare mata mutunta wa ashuhunna bil ma'ruf ku zauna da su cikin me da shari'a ta sani alkawali ka ɗauka wurin Allah alkawali ka ɗauka wurin Allah amma me mutum sai mance da wannan shi zai kare ta in ta damu shi zai fitar da ita daga damuwanta to amma yanzu wani mijin shi ne ke kawo mata ma damuwan har ta gwammace ma dai ta mutu ita ma alkawali ne alkawali kika yi za ki mishi ɗa'a ba za ki abin da baya so ba kuma duk lokacin da yake bukata gashi nan dai to amma abun ba haka bane wai ta sai ta mance da alkawalin nan to tsakanin mu ma kai tsakaninka da mutum alkawalin Allah baka cika ba balle kuma da da makwabci balle kuma da mutanen gari saboda haka muna da rauni a wannan babi muna da rauni kwarai da gaske a babin alkawali zamanmu da muke a ƙasan nan zama alkawali ne tsakaninmu a zauna lafiya ko a shi da addinin shi da wanda ba mu ba mu zauna lafiya amma kowa a shi da addinin shi in ka ƙi yin addinin ka kai ne dai kawai don rashin fahimta amma ba a hana wani addinin shi ba haka yarjejeniyar zama take to ba yadda wani suke fahimtar constitution suna tsammani wani abu ne wanda yake kamar an ɗauke shi kamar Kur'ani ko addini a'a constitution yarjejeniya ce in hakun yarjejeniyar zaman lafiya to ku cika da me yarjejeniyar ku to akwai ta yarjejeniya da aka yi kuma ƙasashe na duniya gaba ɗaya da musulmin da kafirin da mushirkan duka nasara da yahudu aka yi a zauna lafiya shine majalisar majalisar ɗinkin duniya ɗinkin duniyan nan zaman lafiya ne a zauna lafiya kan wani gari ya kai ma wani gari hari to shi ma auku bil uqud ku cika wa'annan uhud wannan alkawali da kuka yi duk da alkawali ka cika shi in ka cika to kana da lada in ka karya alkawalin Allah ka saba mishi yana daga cikin umarnin da Allah ya yi guda goma ko guda tara a nan wanda Allah ya nuna lalle su ne abubuwan da Allah ya haramta wato ya haramta mu warware alkawalin mu shi ne ya ci bai na kurko to aufu eh, aufu zalikum wasakun bihi to zalikum wayancan abubuwan ku ku jifa wayancan abubuwan da Allah ya faɗa guda taran nan ai abarakum bihi Allah wato an mutu la'allakum tadhakkarun domin ku tuno آه، بالتخفيف وقرئ بالتشديد وتتذكروا وفي الأمور الخمسة الأولى بيال نفركو قال لعلكم تعقلون نفركو ناكتش وألا يمكن وسيا نيدو منكو هنكلتوكو هنكلي لأنها ظاهرة لكن بينا تكي وفي الأربعة الأخيرة كما هدو نقل شوين زوانا آياتكي مغانا شيني الأخيرة نعم yace qala la'allakum tadhakkarun domin ku tuno li'annaha hafiya. domin abu ne koyi ghamida wanda ke koyi take la budda fiha min al-ijtihad dole sai dan ijtihadi a gane ta wa zikr al-kathir kuma da ambato da tunatarwa mai yawa hatta ya qasul mukallaf fiha domin wanda yake Allah ya dora mishi wannan abun ya tsaya akan ta ala mawqif al-i'tidal ya tsaya a kanta ba tare da karkata bai adalci wayan abubuwan suna bukatar sai ka tsaya ka tunani kuma a dinga tunatar da kai fa dukiyar maraye maganan sikeli magana in magana kai adalci maganan kuma wa'adi in kai shi ka cika yana bukatar mutum a dinga tunatar da shi saboda haka mun ka tunatar da juna yin adalci a kome muke yi kamar yadda na fara dai tsakanin miji da mata wallahi in gida ya lalace gidan kowa ya lalace shi ne al'umma take lalacewa amma in mun riƙe alkawali muka gyara gidajenmu muka tsoro a kan shari'a to za ku ga kuma al'umma gaba ɗaya ta gyaru ba za mu samu irin wannan halin da muka shiga ba a ce gashi nan al'umma wani ɓangaren ta ɓantare ba iya tunƙasa shi Allah shirya da mu to ƙaba ba da hadhihi wasaya bayan wayannan wasiyoyin da Allah ya yi mana alhakima masu hikima sosai التي أمر الله بها عباده وأن ألا يما باين شيء أمرني بإتاء ونهاهم عن ارتكاب أضادها قم يحنى صدية أيك تسعب أن انت بأنه ألا يأتي فتشك الكولي وتكدك صعب الكولي كينا يزو ألا قم يأتي وقال وأن هذا شرابي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون malace kuma akaba ko sannan Allah ya biyo wato da bayani yace wa anna bi fathi ala taqdiril lam wato kenan wal bil istinafan inda an ce wa inna haza wato Allah sabo magana ce wa anna haza cewa wannan dinnan Allah zai wasaitukum bi yanda da muka muku wasiya aw jami'i ma fi sura ko kuma duk abin da ke cikin suran nan min isbatil tauhid wan nubuwati wa bayan shari'a na tabbatar da tauhidi na tabbatar da annabcin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa bayanin shari'a kuma bayan na shari'a kun san abin da aka bayyana mai karfi cikin ayoyin nan a shari'an nan cewa ba mai haramta wani abu a cikin shari'ar musulunci sai wa? sai Allah in kai ijtihadinka kai kiyasinka ka rike abun ka can ka zo ka ce Allah ya haramta Allah shirya da mu to yace me sirat hawa sirati mustaqiman wannan tabbatar da tauhidin Allah tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabbatar da shari'ar musulunci a miƙe a kan tashi ne sirati mustaqiman hayya ta mustaqiman wato halin tana miƙe fattabi'uhu saboda ku bi wannan hanya wala tattabi'u as-subula kada ku bi hanyoyi ku bi hanyar Allah siratal mustaqim kada ku bi hanyoyi ko at-turuqul mukhalafa lahu hanyoyin da suka saka ma hanyar Allah wa tafarraqa bihi wa tafarraqa ko fi hasbu ihda akwai akwai alif nan ko ihda ta'atain ta'atain wa antum ma'aha wato kada ku bi wa'ansu fatafarraqa bikum wa tamilu bikum takarkata da ku an sabili daga hanyar Allah wato dini addinin shal qawi wanda yake mai kake wa huwa al-islam rawad dar qutni an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala yace khatta lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman khatta dara sabni ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana masahabai wani zane khatahum khata ثم قال هذا سبيل الله وان اللاين شيني حنيا الله ثم خط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله a wannan layin da yi a daman shi da hagun shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana wayansu zanukka kuma layuka an yamini wa shimali thumma qala hadhihi wa'annan layin da na yi subul hanyoyi ne da yawa ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u ilaiha akan wa'annan akwai ko wani ko ta hanya akwai shaytan da ke kira zuwa gare ta ala ta ta mala ga mai musulunta na miji ba kana da hausa to musulunci shine imani da Allah da manzon shi da manzon shi na karshe Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna so kai kalmar shahada ka ce ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah to ka ba da shaidan ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma ka ba da shaidan Muhammad manzon shi ne sai ka zama musulmi kan mu: me sunanka ai me sunanka na da ima to wani suna kake so musulunci Yusuf Yusuf yake so to Allah Allah ya taimaka maka ba taimako yan wanka su yi su kama ba Allah ya shirya da mu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana layi a gefen shi zana kuma in su layuka sai ya ce da ya zana layin na farko ce ha za sabilullah da ya zana wayance kuma ya ce yi subul wayannan hanyoyin ala kulli sabilin min shaitanun yadda'una yad'una ilaiha akwai wani shaitan shaytanun akwai wani shaytan wanda yake kira zuwa ga wannan hanya fa qara'a hadhihi al-aya sai Allah ta annabi ya karanta wannan aya kun ga shi yasa musa projector anan mu nuna muku abu yana daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ka samu sunna ba shi ana karatu sai annabi tsaya yace ku bari in zana muku wani abu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana layi layi haka tsaye a ƙasa suna kallo layi yace wannan layin shine sabilullah hanyar Allah sai kuma a gefen shi to nan malamai sun samu saɓani. domin me ake nufi ya zana wayansu layukan ne a dama haka ya zana wasu layukan ne haka a dama koko haka ya zana su a kwance koko a kwance zana su Allahu alam Allahu alam amma shin ko a tsaye ne ko a kwance ne zai canja ma'anar cewa hanyar Allah ɗaya ce ni daka to yace a kowane hanya akwai shaidani yana kira zuwa ga wannan hanya ko a nan din ne ko a nan ba sai mu musratul mustaqim bace wannan shine demonstration kamar powerpoint ne wannan abu dan ka fahimci abun nan demonstration to domin wani shi zai ga to kishi masallacin nan wai kaga an sa wani eh, computer ana wasu abubuwa shi ba za a ci gaba da karatu ba shi ma karatu ne ai Allah shirya da mu eh Allah shirya da mu to a kowace hanya akwai shaitan yake kira zuwa gare ta saboda haka ku kiyaye kun san yadda za ku guje wa shaitan ku zama kullum kuna tare da jama'a kana tare da jama'a in kana tare da jama'a to akwai saukin shekanya halaka ka hadi a ilimi shi yasa kun ga ilimin nan da kuke gani da fassarar nan da kuke gani ta zo mana ne jama'atan jama'a jama'atan jama'atan in kace zaka fita daga wannan jama'a kai ma ka duba nafsi wallahi zaka bace domin akwai rikici da baka san irin shi ba a ciki in kai istiqlali da nafsi wallahi tabbas zaka bace domin me wai ji kamar ibn wahab yake ga malik yake ba da ban malik da lais wasu malamai biyu ba na ta hadisai suka ruda shi har ya sukan halaka yace amma ina kawo wurin malik sai ce ka rike wannan hadisin ka bar wancan ko za za da haza shi hadisai dole sai an musu haka ka rike wani ka bar wani dole ne ba za ka ce kai duka ba in kai duka za ka zama haukaci wata rana sai ka zo liman a sallan asuba kana cin abinci kai kana azumi dole sai an ci ga wanda ake aiki da shi ga wanda ba aiki da shi to suwa za su ce maka wannan su ne malaman farkon nan saboda ka ba makawa sai ka bi masa amma ka bi hanyanka domin wani shaitani can ya ce maka ba ruwanka da su sai ka ce ba ruwanka da su ka bi shi sai halaka ka Allah shirya da mu to sai me ibn ya yake ko yake hadhihi subul wayannan hanyoyin nan fa da annabi sallallahu alaihi wasallam duk ta kunshi mai ta'ummu ta gawe ka ta game da al-yahudiyya wal majusiyya wal nasraniyya wa sa'ir ahli al-milal wa ahli al-bid'ah wa ahli al-dalalat min ahli al-ahwa wa ash-shurur fi al-furu' wa ghayri dhalika min ahli at-ta'ammuq fi al-jadal wal khawd fi al-kalimat وهذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد قاله ابن عطية وإن هذه yahudiya yahudanci majusiya maguzawa nasraniya nasara wasa'ir ahlul milal da sauran wato milla addini sauran addinai eh to nihal wal milal suma to amma da ya kawo wa ahlul bid'a to wayannan musulmai ne kun an ce milla anan bid'a bid'a shine kayi abin da ba a ce kayi ba man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa ne radd kai kai abu ba a ce kayi ba dan Allah ku yi ba wai ana zagin wani mutane ko ta kungiya ba ko ba a zagin kowa amma ana muku bayani ne dan ku fahimta mutane da yawa suna bid'a to barin bid'an nan shine ce domin kai shi ba ba lada kuma ga wahala balle akwai kashe kuɗi ke sa lokaci kuke ganin malamai suna matsa irin su magana maulidi irin maganan bandiri irin maganan sun faɗi kalle nan irin maganan arba'in track wai wani arba'in track a ɗauko mata da yara da ƙanana a sa su kan hanya wai arba'in arba'in wai arba'in da arba'in da zagayowar mutuwar wani mutum ya mutu shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wasu abubuwa akwai hankali a kora mutane mata da yara cikin rana to wannan bid'a ce ba ta da amfani domin duk abin da addini bai zo da shi ba bai da amfani ba ta wahala a banza amma in yin wannan abun akwai shirki to sai ta zama bid'a mukaffira mai kafirtar da mutum in babu shirki bid'a ce kawai an wahala ba lada eh in akwai shirkin wannan shirkin ne kawo shirki amma in babu shirki ba an sha wahala ta banza to Allah tsare mu daga shan wahala ta banza to ahlul bid'a wa ahlul dalalat haka nan wayanda suka bace an ahlul ahwa wato masu bin son zuciya irin irin su jahmiya irin su shi'a irin su waye kuma masu mu'tazila ga sunan dai kamar su to washuzuzu fil furu'i shi kuma wannan kullum babin fiqihu ya fi so ya je ya dauko abin da ba a yi shine zai zo lalle sai an yi shi shi zo abin da ba a yi abin da mutane sun yi watsi da shi shi zai kwakwalo shi ya zo wai sai an yi shi shi zo zulfuro kuma su tsananta wani ma lokaci su ce in ba shi ba kuma ma abin nan wai baka da sallah sai baka da sallah to wannan shi zo wanda suka fita daga a'imma suka jawo wani abu cikin addini wanda ba a yi su ma hanyoyi ne kuma hanyoyin shaitan ne domin za su wahalar da kai akan abin da ba a yi ka wahala kun ga akwai wani hadisi tasbih salatu tasbih hadisi ne ya fi karwaito shi salatu tasbih aka tambayi ibn taymiya game da ita Ya ce duk wanda ta hadisin ba za a ba za a kula da shi ba domin me Ya ce al’a’immatul arba'a ba su san hadisin ba Abu Hanifa bai san akwai wata salatu tasbihi ba Malik bai san akwai wani abu salatu tasbihi ba Shafi'i bai san abu akwai salatu tasbihi ba waye kuma na na kashin Ahmad bin Hanbal bai san akwai salatu tasbihi ba sai kuma ga can wani ya kwakulo wani hadisi da salatu tasbihi za a yi a ba za ka yi ba domin rashin waɗancan su san shi ya nuna kenan tabbas ne ƙarya ne kuma yin shi bid'a ne amma har akwai masu suna ka bar sallar da aka sani sallar nafila masna masna wanda aka sani aka tabbata ka batta ka zo ka kama wani salatu tasbihi da bai da asali to su ne muta'ammiqin masu jawo shi zuwa cikin furqai Allah shirya da mu wanda aka yi khilafi tsakanin malamai to za a iya yi eh suwa kenan eh oh o a'a tsaya ku je ta ku zauna ku danna ku ban mutum ku bashi shi ku bashi, shi wani zo zo zo aka ji ku tsaya ku tsaya ku tsaya a yi bayani ku tsaya a yi bayani ko wani mutum ya shigo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balarabe daga shigowa kawai sai cire wanda ya fara fitsari a'a ku kyale ku tsaya sai abin da yake cewa baya so a ce a sake zazzaki domin wahalar da aka ba su an kashe musu mutane ba shine yake faɗa ba saboda aka bai ji daɗin kiran a sake shi ba ku bari ya faɗa ba su ji daɗin a sake shi ba ni abin da nake ce ma abin da sa nake so su gane ba yanzu ake cewa a bari a ƙare ka yi magana ta ba Allah ce wai za ƙultun fa'adilu walau kana za ƙurba in kun yi magana kullum ku yi adalci kun gane adalcin in kullum kuka yi magana ku yi adalci wannan cikin yanzu ne mona abu zan yi a ku bari ku bar shi ku bar shi mutum ba kawai ya zo ya Zai mutum ya ji da wani abu da ke damun shi ku bari a warkar da shi ku bari ku bari bayanin shi ne Kunga Kunga irin halin da muke ciki a wannan ƙasa irin halin da muke suke a wannan ƙasa to yana buƙatar komai za a yi shi a yi shi da hikima a yi shi da hankali ba da zuciya ba da kaji hushi da kaji hushi ka san shedan ya shigo saboda ka duk abin da zai fita a bakinka ba zai zama hankali ba saboda ka kwantar da hankalinka sannan ka yi magana ka kwantar da hankalinka ka fahimci magana amma da mutukan kayi shi, to abin da zai fito bakin ka shine ta sharri so kaka ji haushi abin da sa muke cewa a fitar da shi ba ya zo fara cewa ba domin an fitar da shi ba wani abu zai iya yi ba domin ya ga ayar Allah a kan shi ya ga ayar Allah in kuma in kuma bayan duk abin da Allah ya mishi domin Allah ne ya mishi bayan kuma in Allah da ya mishi haka kuma aka fitar da shi kuma ya dawo da shaidancin shi in ya sake dawo da shaidancin shi to kuma ku bashi dawa Allah kuma zai fiye da wannan ko ba ku imani da Allah ba to amma abin da muke so gwamnati ta yi muna son gwamnatin ta ci nasara muna so ta ci nasara to kuma kada ta karya dokar da aka shimfiɗa domin makiya na can kuma suna jira an an saba dokokin nan za a zo a fitar da su a zo a liƙa ma gwamnati wani laifi irin laifin nan kuma babban laifi ne shi da muke ba su eh, nasiha in kana mulki ka yadda da Allah akwai shi kawai saboda haka mushirkai ne fa ake cewa in mun yi alkawalin zama in kuma suna niyan yaudaran mu mu dogara kan wa Allah ka dogara kan Allah kai kai alkawali da su fitar da shi zai cire abubuwa da yawa akan gwamnati fitar da shi zai cire abubuwa da yawa akan gwamnati a fitar da shi ba abin da zai iya a cikin ƙasa domin me wanda aka kama shi yana kulle bai iya ba in ya fito bai zai iya kuma ba abin da zai iya amma fito da shi din an cire magana masu hukukul insan magana masu menene gwamnati demokratiya ake kowa da yanci kuma da gaske an rubuta haka kowa na da yanci faɗa abin da yake so an rubuta shine adalcin a bar ya fito a yan jarida su yi magana da shi a yi komai a tsaya a bi komai yadda tsari yake sai gwamnati ta ƙara ƙarfi da haiba da abubuwa amma yanzu haka daga can sayan ka ihu a ce wannan gwamnatin mai danniya ce wannan gwamnati mai kulle mutane ne ba shari'a wannan gwamnati mai kaza mai kaza mai kaza wannan magana shi ke sukan lamirin gwamnati in kai talaka irin wannan matsala in bai ji ciwon ana sukan gwamnati da wannan ba to ya san kuma duniya akwai manya-manyan mutane akwai ƙasashe shugaban ƙasa zai haɗu da manya-manyan shugabanni sai ce kai Najeriya ana keta haɗin ɗan adam me yasa ana kulle mutum ba tare da shari'a ba ko wani loan za a bayar ko taimako na soja ko na zai ce a'a Najeriya ana keta me hakkin ɗan adam to me yasa wannan suna dan mutum ɗaya wanda mun ga Allah ya nuna mashi kudurar shi Allah ya nuna mishi kudurar shi kuma wallahi wani abu shekara ɗaya kafin wannan abu wata rana zan je a dutse sai gashi sun tare mu na ga yara ga takobi ga ya Hussein ya Hussein suna wannan shirki ne duk wanda ya kira wani ba Allah ba wannan mushrik na ga abun ya nisa na ce to bari rubuta wannan wasiƙa ba wai kawai na rubuta dan shi ba don shi kuma mabiyan shi su gani cewa abin kuke na tare hanyoyin nan da kuma abubuwan da kuke na shirki ku ji tsoron Allah ran da Allah zai kama ku shekara ɗaya daidai sai gashi Allah ya kama su kuma izgili suka yi suna ta izgili so ku bari a yi ma mutane nasiha nasiha ke wa gwamnati don ta ci nasara wato gwamnati ba ta yaƙi da kowa ya ishe ka in kana yaƙi da wannan sai sauran kuma kai hankuli da su a hankali wani abubuwan Allah ne zai maka wa kafallahu almu'minina alqital shine ta nasiha da aka ce a fitar da shi sannan in an fitar da su kuma ai kun san wani abu in an fitar da shi in an fitar da su yanzu kuma ai ba gidan rediyo da ya halatta ya saka sunan mutane ba tare da sun yi rajista ba in suna son a yadda da su su zo su yi rajista a san su menene ne domin in ka ce su ‘yan shi'a ne suke abu muslim ne ne ne brother kuma su ce suna zagin sabon manzon Allah da matan manzon Allah su zo su yi rajista kuma in su yi rajista su ce za su zauna lafiya da mutane ba za su kare hanyar mutane ba ba za su zagi sahabban mu ba ba za su yi ba za su yi ba za su yi ba kaga an huta da kuma me shi an cimma da kuke magana su zo su yi a nazzama su to mu ma ahli sunna jama'atul izalatu bid'a wa iqamatu sunna lokacin ta yazo sama lokacin ta yazo ta hade ko ta hade fi sabilillahi ko ta hade don tsoron me bala'i ko ta hade fi sabilillah ko ta hade don bala'i dole me yasa domin in an ce an yi canji ana son mu komai ya zama kan me kan tsari ba zai yi wa jama'a biyu duk suna kira zuwa sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace irin wannan dole a haka kansu wa in ta'ifatan min almu'minin iftatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra wa qatilu allati tabghi hatta tafiya ila wa amri Allah adwa adwa ya zama dole kuma mai sauki ne latin ne latin jama'atul izalati bid'a wa iqamatus sunna da ya fito da ya fito nan gida aka zo aka ba malam shi hannun shi da malam gwamnati waye ta ba malam ma'anan shi kenan kai ne ka lura da su ka lura da su to kusa malam mai tausayi wannan ya zo ya mai ya ce to ba komai Allah ya sauwake wannan ya ce mai ba komai to Allah ya sauwake to yanzu ba lokacin magana Allah ya sauwake ba ne yanzu dole su haɗu dole su haɗu akan lasin ɗaya dole su haɗu a kan lasin ɗaya kuma ba za a cuci kowa ba duk wanda yake cikin jama'atul izaratul bid'a malami da aka assasa ta za mu yanke zuwa shekaru ba maganar trustee ake yi ba ba maganar trustee ake yi ba trustee aka ba certificate trustee aka ba certificate ba su ake yi ba jama'atul izalatul bid'a wa iqamatus sunna malaman da suka aka asasa ta da su wayannan malaman su ne majlisut ta'sif jama'atul izalatul bid'a wa iqamatus sunna Sune za a damƙa ma ƙungiya su fitar da constitution su fitar da constitution a yi zaɓe a cikinsu sannan ba wanda zai shiga majlis din nan matsalar sai mun ci yayi shekara ashirin da biyar a cikin ƙungiya ana gani yana wa'adi bai karkace ba ba za ka zo kawai akan rana ba kowane fasaha ka kawai ka shigo cikin al'umma ta haka ake karkatar da al'umma wani sabon mutum ya shigo wai da yana da ilimi da fasaha to zai yi shaidan ne sai ya shigo kuma ya karkatar da ku duk haka ake yi ba za su yadda sabon mutum ya zo ba cikin wayannan tsofaffin nan da aka kafa ta a gaf wayannan tsofaffin malaman nan su sake taro a musu majalis majalis din ke da ƙarfi ba wani mutum ba duk abin da za a zartar sai majalis din ya zartar sai a ce to chairman sakatare ku zartar an kire rikici a cikin al'amarin nan wanda ya san ya sa kuɗin shi ya yi makaranta ko wani abu jama'a ba ta so riƙe ka domin mu dawo a fara wa'azi na gaske kiran mutane zuwa sunna ƙauye mun ba mutane fulani ba san inda suke ba an bar mutane ƙauyawa cikin cikin abin da duhu muna nan kawai sai faɗa muke kan mimbari abin ya isa a ce an zo canji da wato mutane suna tsammani ni ba na tare da canji ba san ni ne canjin ba saboda haka insha Allah bi iznillah bi iznillah canji ya zo Allah shirye da mu to ذلكم وصاكم به go ابن عطية ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون wa'annan wasiyoyin nan da Allah ya yi zalikum wato kuɗin nan domin la'allakum tattaqun karrara tawqiya domin ku ji tsoron Allah ala sabili tawqi domin wato ya ƙara tabbatar da wasiyyar nan a hanyar ƙara tabbatar ita ita wali ma kana siratul mustaqim huwa jami'ul taklif wa amara ta'ala bi tibaiha to tunda ya kasance siratul mustaqim wato hanya wanda ke miƙaƙa ita ce ta tattara ta kunshi dukkan abin da aka dora ma bawa amara ta'ala wato Allah madaukaki sai umurni bi tibai abi wannan hanya wannan an sabul sayya ya hana bin hanyoyi wanda yake wato muyagun hanyoyi hasama zalika bi taqwa sai Allah ya kare wannan umarni da taqwa allati hiya ittiqa'in nar taqwa ita ce wato mutum ya nisance wuta ya kare kanshi daga wuta iz man ittaba siratahu domin duk wanda bi hanyar Allah naja ya tsira najat al-abadiyya tsira na har abada wa hasala ala sa'adatin sarmadiyya kuma ya samu wato wato ya samu sa'ada wato farin ciki da arziki na ƙarshe a sarmadi wanda muke bai ƙarshe Allah ya samu cikin wannan sa'ada a sarmadiyya amin alhamdulillah ya gamsu to ya gamsu oh, to ah, insha Allah insha Allah insha Allah ranar asabar ranar asabar ne za a rufe karatu bi iznillahi Allah ya kai mu a kare lafiya ga hijabi biyu daga Abdullahi Aliyu ungon kanawa a baiwa masu musulunta Allah saka mu da alheri Thank you.